bari mu faro daga zimbabwe inda jami'an tsaro suka tsabtace tsakiyar birnin harare kada suka kori dubban mutane da motoci yayin da hukumomi ke karfafa dokar hana fita domin dakile yaduwar coronavirus biyo bayan sake ballar cutar yan sanda a paris sun yi amfani da barkonon tsohuwa akan masu zanga-zangar mutuwar wani bakin bafaransi a wani aikin yan sanda shekaru hudu a baya wanda mutuwar george floyd a amurka ta sake tado da ita a senegal kuma dubban fulani makiyaya sun makale a yankin luga tun lokacin da gwamnati ta ayyana dokar hana zirga-zirga a wani matakin dakile annobar coronavirus mutanen habasha da dama suna sayan abinci ta yanar gizo wannan sauyin ya taimaka wa deliver a days wani karamin kamfanin raba abinci da ya sha gwagwarmaya kafin barkewar covid-19 da coronavirus ta haddasa a ƙarshe a tunisia ministocin sufuri da na yawon bude ido muhammad ali tumi da nur maruf sun kai ziyara a filin saukan jirage a tunis wanda ake gyarawa domin sake bude shi gwamnati ta sanar da bude iyakokin ƙasa da sama da ta ruwa